Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu mu barka da wannan lokacin da fatar kun tashi lafiya ga labaran namu na safiyar yau kamar haka. Da gaske 'yan bindiga sun kwace sansanin sojin Najeriya a jihar Neja. Jami'an gwamnati a jihar Neja da ke arewacin Najeriya sun tabbatar da cewar 'yan bindiga sun mamaye wani sansanin sojin ƙasar da ke jihar. Bayanai na nuna cewar ana amfani da sansanin matse ne da ke yankin kwantagora wajen baiwa sojojin Najeriya horon yaƙi, kuma yana ɗaya daga cikin mafiya girma a ƙasar. Bayanan mamayar ya ɓulla ne bayan ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Kontagora ta Biyu, Abdullahi Isa ya gabatar da ƙudurin neman a ayyana dokar ta-ɓaci kan matsalar tsaro a yankin da yake wakilta, sai dai rundunar sojin Najeriya ta musanta batun tana mai cewa labarin ƙanzan kurege ne, ta ƙara da cewar an ƙirƙiri labarin ne kawai don a haddasa fargaba a zukatan mazauna yankin. Yayin gabatar da ƙudurin, ɗan majalisar ya nemi a bar manoma mazauna yankin da sansanin yaƙi su dinga noma a cikin sa wanda a cewar sa zai rage ayyukan ‘yan bindiga a yankin. Neja na cikin jihohin Arewacin Najeriya da suke fama da hare-haren ‘yan fashin daji da ke kai hare-hare da sace mutane domin neman kuɗin fansa. Bugu da ƙari, mayakan masu ikirarin jihadi kamar Boko Haram na iko da wasu ƙauyuka a jihar. A makon da ya gabata ma, hukumar Hukumomin Najeriya sun zargi ‘yan bindigar da lalata layin wutar lantarki a yankin Shirori na jihar ta Neja, abin da ya jefa kusan dukkan arewacin Najeriya cikin duhu tsawon kwana goma ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton. Bayanan da BBC ta tattara Bayanan da BBC ta tattara sun nuna cewar ‘yan bindigar sun kwace iko da sansanin kamar yadda majiyoyi suka tabbatar. dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Tafa kuma mataimakin shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Neja Sani Idris ya tabbatar wa BBC cewar majalisar ta tattauna kudirin har ma ta yi masa kwaskwalima. Majalisar ta yi wa kwadalin gyara inda ta ce a yi magana da gwamnati gwamnatin jihar Neja domin ta saka baki wajen neman sojoji su kara ƙaimi domin korar 'yan bindiga daga dajin Kwantagora, inji shi. Wata majiya da ba amince a bayyana sunanta ba daga rundunar sojin Najeriya ta faɗa wa BBC cewar tuni rundunar ta umarci ƙarin dakaru daga makwabtan yankunan su kai ɗauki domin ƙwato sansanin barayin sun je da yawa ne sun fi mutum ɗari biyar kuma hanya ba ta da kyau balantana ma a kai masu ɗauki da wuri, a cewar majiyar, amma yanzu an kore su bayan jirgin helikwafta ya je wurin, sun gudu sun koma ta hanyar da aka lalata layin lantarki, sansanin da ake kira na Gwamtse Training Camp yana da girma sosai, inda ya fara da karamar Hukumar kwantagora zuwa Mariga, sansanin ya kwashi daji mai girma sosai, girman dajin na kwantagora ya sa ana zaton ‘yan bindigar na da su a cikin sa kuma abin da ya sa majalisa ta nemi a bar manoma su dinga yin noma a ciki kenan ko. hakan zai taimaka wajen rage zirga-zirgar 'yan bindigar kamar yadda Sani Idris ya bayyana daya daga cikin abin da ɗan majalisar ya nema a ƙudurin nasa shine a ayyana dokar ta ɓaci a yankin ƙaramar hukumar Mariga na daga cikin wuraren da 'yan bindigar suka fi addaba kamar yadda Sani Idris ya bayyana saboda tana da dazukan da suka yi iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi shi yasa majalisar take fargaba game da lamarin a cewar sa bincike ya nuna makiyaya ne ke yawo a wurin ba 'yan fashi ba. Sojin Najeriya Rundunar Sojin Najeriya ta musanta labarin ne cikin wata sanarwar da Manjo Janar Onyema ya fitar ranar Laraba. Sanarwar ta ce labarin kwace sansanin da kuma na cewar an fafataki mazauna ƙauyuka uku ba wai na ƙarya bane kawai, mai cutarwa ne saboda an yaɗa shi ne kawai don a jefa fargaba a zuka zukatan mazauna yankin Kontagora da Mariga, bincike na tsanaki da sashen tattara bayanan sirrinmu ya gudanar ya tabbatar da cewar mutanen da aka gani a yankin makiyaya ne da ke neman wurin kiwo, ta kara da cewar babu wata mummunar aniya da aka gani tare da su. Ga wani rahoton namu kamar haka, Tinubu ya naɗa Janar olifemi oloyidi muƙaddashin babban hafsan sojin ƙasa. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya naɗa Manjo Janar olifemi a matsayin muƙaddashin babban hafsan sojin ƙasa. Mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Bayo nanuga, ya ce olifemi zai ci gaba da riƙe muƙamin har lokacin da Janar Toral Labbaja zai koma ƙasar. Kafin naɗin shi a muƙamin Oloyede ne kwamandar runduna ta 156 da ke jaji a jihar Kaduna. Tun a makon da ya gabata rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa Janar Labaja yana jinya a wani asibiti a ƙasar waje bayan ta musanta rahotannin da ke cewa ya rasu tana mai cewa Manjo Janar Abdulsalam Ibrahim ne gurbin sa a matakin rikon ƙwarya daga baya hedkwatar tsaro ta Najeriya ta musanta batun inda ta ce babu wani batun muƙaddashin babban hafsan sojin ƙasa a tsarin aikinta. Ga wani rahoton namu kamar haka: Me ƙudurin harajin Bat ya ƙunsa kuma me yasa gwamnonin Arewa ke adawa da shi? Wata sabuwar dan barewa ta barke game da kudirin harajin BAT da Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya aika Majalisar Dokokin kasar yayin da kungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya ta fito fili ta yi fatali da kudirin musamman kan yadda za a fasalta rabon harajin. A farkon watan Oktoba wannan shekarar ne Bola Tinubu ya aike da wasu kudurori hudu kan tsare-tsaren kudin ciki har da kudirin harajin BAT gaban Majalisar Dokokin kasar domin neman amincewar amincewarta. Harajin Value Added Tax wasu kuɗi ne da ake ɗorawa kan wasu kayayyaki ko abubuwa da aka sarrafa idan mutum ya saya daga kamfanoni, kamar yadda Farfesa Muhammad Muttaqi Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya ya wa BBC. Masanin tattalin arzikin ya ce a yanzu haka a Najeriya ana biyan kaso bakwai da biyar na kuɗin abin da mutum ya saya. Abin da ake yi shine ne mi ka saya ana lissafa maka ƙarin kashi bakwai da 7.5 cikin ɗari na adadin kuɗin da ka saye shi domin ka biya, inji shi. Yadda ake karɓar harajin shine kamfanin da ke sayar da kaya ko samar da ayyukan ne zai tattara, sannan ya miƙa shi ga asusun ofishin Hukumar Karɓar Haraji na Ƙasa (abubuwan da ba dorawa bat ba) kamar yadda yake ƙunshe cikin ƙudurin ƙarin harajin bat na shekara ta 2024 ba kowane abu ne aka ɗora wa harajin ba, inda aka keɓance wasu abubuwa. Daga cikin abubuwan da aka keɓe akwai kayan abinci kamar hatsi da madara da burodi da ruwan sha da abubuwan da suka shafi ilimi. mai sabon ƙudirin ya ƙunsa, ƙudirin harajin bat ya ƙunshi sauya yadda ake raba haraji ta yadda za a rage kasan gwamnatin tarayya daga kaso 15 cikin ɗari zuwa kaso 10 cikin ɗari, sai gwamnatocin jihohi jihohi su samu kaso hamsin da biyar yayin da ƙananan hukumomi za su samu kaso talatin da biyar cikin ɗari amma sai suka ƙara wani sashe da ke nuna cewa duk kuɗin harajin bad da aka tattara za a cire kaso sittin cikin ɗari ne na duka kuɗin a kuma raba shi kawai a wurin da aka karɓi harajin kamar yadda farfesa muttaka wanda ya nazarci ƙudirin ya yi ƙarin haske sannan kuma ƙudirin ya zo da sabon fasalin yadda za a kasafta kuɗin harajin tsakanin jihar da ta mallaki kamfanin da kuma inda kamfanonin ke aiki. ƙudirin ya kuma yi tanadin cewar kamfanoni da ke karɓar bat za su riƙa kai harajin jiha da shelkwatar su take maimakon jihohi da rassan kamfanonin ke aiki. suna so su yi amfani da fasalin raba kuɗin ribar mai inda ake baiwa jihohin da ke da arzikin mai kuɗaɗe masu yawa maimakon jihohin da ba su da mai in ji shi a kuma ƙudirin ya yi tanadin cewar za a ci gaba da ƙara harajin bat ɗin har nan da shekara ta dubu biyu da talatin inda ya yi tanadin cewar za a riƙa ƙara shi zuwa kaso goma daga baya kuma zuwa sha biyar har a mayar da shi zuwa kaso ashirin cikin ɗari kamar yadda farfesa mutaka ya yi ƙarin haske. Me ya janyo takaddama a wani taron gwamnonin arewacin ƙasar suka yi a Kaduna a makon nan sun ce sabon ƙudurin ya saɓa wa muradin jihohin arewacin ƙasar inda suka yi kira ga 'yan majalisar yankin su yi watsi da shi a zauren majalisar dokokin ƙasar abin da ya sa ba mu yarda ba shine saboda ana karɓar harajin bat ne a hedkwatar kamfanoni maimakon inda sauran rassan kamfanonin ke gudanar da ayyukansu ko sayar da su kayayyakin in ji shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa Muhammad Inuwa Yahaya. Don haka ne ƙungiyarmu ta yi watsi da wannan sabon kuduri kuma muke kira ga 'yan majalisar dokokinmu su yi watsi da shi saboda babu abin da ya ban da cutar da mu a cewar gwamna na Gombe. Shi ma Farfesa Muntaka ya ƙarfafawa fargabar ta gwamnonin Arewa idan ka duba idan aka karɓi harajin zaka ga cewar ana sa ne a hedkwatar kamfanonin and kamar bankuna da sauransu duk bat ɗin ana tara shi ne a hedkwatar kamfanoni to kuma yawancinsu suna Legas ne. A nasa ɓangaren shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan sauye-sauyen haraji ta Taiwo dele ya ce kwamitin su ya ji koken gwamnoni dangane da rashin daidaito da ke cikin sabon ƙudurin rabon harajin na bat sai dai ya ce manufar sabon ƙudurin shugaban ƙasar ita ce bullo da tsarin da ya dace ta hanyar la'akari da wurin da ake samar da kayayyaki da kuma inda ake sayar da su da kuma la'akari da jihohin da ke samar da muhimman kayayyaki ko da kuwa ba a biya musu harajin ba ya ce misali jihar da ke samar da abinci bai kamata ta yi hasara ba saboda kayayyakinta ba su da harajin ba amma ana amfani da su a wasu jihohi yana da kyau a yi la'akari da irin gudunmuwar da kowace jiha ke baiwa ƙasar ha kuma kamfanonin sadarwa ma za za a yi la'akari da wurin da masu amfani da layuka suke. Za mu yi aiki da masu ruwa da tsaki don magance wannan damuwa da nufin samun mafita ta yadda zai yi wa kowane ɓangare daɗi, to sai dai ba a sani ba ko waɗannan gyare-gyaren na cikin sabon ƙudurin da aka gabatarwa a Majalisar Dokoki ko kuma sai a nan gaba ne za a saka su cikin ƙudurin. Wane tasiri zai yi ga Arewacin Najeriya? Farfesa Muntaka ya ce matsawar a ƙaddamar da wannan dokar to jihohi yankin arewacin ƙasar ba za su samu kuɗin shigar da suke samu ba a baya kuma kaga yankin ne ya fi mutane masu yawa kuma shi ne zai samu kaso mafi ƙanƙanta kenan in ji farfesa muntaka bat ɗin da ake karɓa a lagos ya fi bat ɗin da ake karɓa a duka jihohin Najeriya don haka idan ka ce su ne za su amfana da shi sittin cikin ɗari na kuɗin harajin kenan jihohi irin su Zamfara da Jigawa da Katsina da babu wasu kamfanoni da ake karɓar bat ɗin za ka ga kuɗin da za su samu 'yan kaɗan ne idan har hakan ta tabbata ko duk kuɗin harajin zai koma ne ga jihohin Legas da Fatakwal da Ogun saboda duk yawancin can manyan kamfanonin ƙasar nan suke ya ci gaba da cewa wannan ƙuduri babu abin da zai haifar wa yankin arewacin ƙasar sai mummunan koma baya da ƙaruwar talauci da yunwa.